Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a sha biyar ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. To baban Laila a yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban Falasɗina Mahmud Abbas a yamma da kogin Jordan don yin tattaunawar da ake sa ran za ta mai da hankali akan matakan haɓaka tattalin arziki a yankin. Babban mai gabatar da ƙara a kotun manyan laifuffuka ta ICC Karim Khan ya ce gaskiyar ita ce yayin da muke magana yanzu yara mata da maza na rayuwa cikin mummunan tashin hankali a yankin Ukraine. ministocin Kudi na kasashen yammacin duniya sun yi allah dai da mamayar da rasha ta yi wa ukraine a taron g20 da aka yi a kasar indonesia a yau juma'a kanun labaran kenan to a yayin da hukumar zaɓe ke cewa ta shirya tsaf don gudanar da zaben gwamnan jihar oshun ta kudu maso yammacin najeriya gobe asabar shin su ma jama'a sun shirya in Allah su da mun shirya Allah su da ba rigima ba komai kowa da kowa na mun shiga mun lungu lungu in Allah su da ba rigima zaɓe za a yi shi lafiya za a ji cewa a Nijar an kama masu sabar muggan kwayoyi 75 ciki har da mata. Kowa sa yana so ya kudi cikin gaugawa kuma babu hanyar take bada kudi yanzu ta ma fitocin miyagun kwayoyi. Gaskiya abun yana ba tsoro. Idan mun kada gane kuma za a ji cewa tattalin arzikinta na fuskantar barazana. karan fari last na naje na doki eh, kwataku 26 million shekaran jiya na naje doki 46 million yasa ni gaskiya abin na duniyan da kan shi ma na bani tsoro kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo ta imel. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas a yamma da kogin Jordan da aka mamaye don yin tattaunawar da ake sa ran zata mai da hankali akan matakan haɓaka tattalin arziki ciki har da babban tallafin kuɗi don asibitoci a gabashin birnin Kudus. Biden ya sanar da bada tallafin dala miliyan 100 ga cibiyoyin lafiya a yankin a zaman wani bangare na alkawarin tallafi na fiye da shekara daya da Amurka ta yi da nufin taimakawa cibiyoyin lafiyar Falasɗinu. Waɗannan asibitocin su ne ginshikin tsarin kula da lafiyar yankin Falasdinawa a cewarsa. Ya kuma yaba da aikin da jami'an jinya ke yi tare da bayyana abin da iyalinsa suka fuskanta a lokacin da suka buƙaci kulawar gaggawa. Sauran sanarwar da ake shirin yi sun hada da waɗanda za su mai da hankali akan haɓaka tattalin arzikin yankin Falasɗinawa kamar ƙirƙirar fasahar intanet ta foji a Gaza da yamma da kogin Jordan. Babban mai gabatar da ƙara a kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ICC Karim Khan ya ce gaskiyar ita ce yayin da muke magana yanzu yara, mata, maza, matasa da tsofaffi na rayuwa cikin mummunan tashin hankali ya yi wannan jawaban ne a yayin buɗe wani taro a kan batun ukraine a birnin hague a jiya alhamis wanda ƙasashe kusan 40 ke halarta khan ya ce ana buƙatar babban tsari da ya kunshi komai don gurfanar da waɗanda suka aikata laifuffukan yaƙi a ukraine a gaban kuliya. Ukraine ta baiwa kotun ta ICC damar yin shari'a akan laifuffukan da aka aikata a cikin kasar abinda ya buɗe wa kotun kofar yin bincike tunda Ukraine da Rasha ba mambobin ICC ba ne. Jami'an ƙasar Ukraine sun ce wasu makamai masu linzami na Rasha sun kai hari a birnin Venezia da ke tsakiyar ƙasar a jiya Alhamis har mutane akalla 23 suka mutu wasu fiye da 100 kuma suka jakata. Ministocin kuɗi na ƙasashen yammacin duniya sun yi Allah wadai da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a taron G20 da aka yi a ƙasar Indonesia a yau Juma'a, inda suka zargi jami'an Rasha da hannu a cin zalen da aka aikata a lokacin yakin. An fara taron na kwanaki biyu a tsibirin Bali ne da batun harin da sojojin Rasha suka kai wa Ukraine, wanda ya shafi kasuwanni. An samu hauhawar farashin kayayyakin abinci. Gaba ɗaya kuma yakin ya haddasa mummunan tashin farashin sauran kayayyaki. Wannan na zuwa ne mako guda bayan da babban jami'in diflomasiyyar Moscow ya fice daga wani taro da ministocin harkokin waje suka yi. Sakatariyar Baitul Malal Amurka Janet Yellen ta faɗawa tawagar Rasha a yayin buɗe taron cewa Rasha ce ke da alhakin mummunan durƙushewar tattalin arziki a ƙasashen duniya. Ita ma ministar kuɗin Canada Christia Freeland ta mara mata baya ta faɗa wa tawagar rasha cewa suke da alhakin laifukan yaƙi da aka aikata a ukraine saboda goyon bayan mamayar da suka yi a cewar wani jami'in canada dukan ministocin kudin rasha anton silvanov da ministan kudin ukraine sarhi machenko suna halartar taron ne ta bidiyo a yanar gizo to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda ake shirin gudanar da zaben gwamnan jihar Oshun ta kudu maso yammacin ƙasar gobe Asabar. Hassan Umar Tambuwal gare ka. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya reshen jihar Osun ta ce ta shirya wa gudanar da zaɓen gwamnan jihar Osun a gobe Asabar. Farfesa Abdulgani Raji shi ne shugaban hukumar zaɓe a jihar Osun. ya kara da cewa tuni aka rarraba kayayyakin zaɓe a ƙananan hukumomin jihar guda talatin to ko mazauna jihar osun sun shirya wa zaɓen gwamnan na gobe asabar sunana alhaji tijjani haya mazaunin jihar osun kuma ɗan ƙasa idan aka fa nan ushugu in allah su da mun shirya allah su da ba rigima ba komai kowa da kowa na mun shiga mun lungu lungu in allah su da ba rigima zaɓe za a yi shi lami lafiya za ka fito ka yi zaɓe in allah su da fito zaɓe to kamar iyalinka da 'ya'ya fa ita ana suna da rigista za su fito su yi zaɓe amma ta suna da rigista su fito su yi zaɓe ba wani tsoro ba wani tsoro ba da baya suna na Aisha Sule ke shirya mazaɓen gobe Allah ya da mun shirya sosai kuwa don kamin karfe bakwai muna nan can gidan zabe a sassaye an Allah ya yarda mu duka duk mata na Oshogbo duka da ikon Allah kamin karfe bakwai zuwa takwas mun haɗu kamin su ma yan mazaɓen su zo mu soma da bismillah gama da alhamdulillah sunana Alhaji Umaru Kotankoro da aka fi sani da Upper House SSC e to the Osun State Governor on non-indigenous affairs ka shirya ma wannan zaɓe na gobe gobe asabar sosai kuwa kanmu da muke yan arewa wayan da ya zama tuba indijin bane na nan washin state dukkan mu riga mun shirya ma wannan zabe na gobe da me da me ka da domin zaben gobe farko dai na tanadi katin zabe na sannan kuma mun shiga lungu din da muka san mutanen mu suna nan a fadin jiha cewa su fito su zo su yi zabe saboda lalle lalle mu muna da population mai masu yawa a nan jihar kuma sun tabbatar mana cewa lalle lalle za su doce wani sai wannan zaɓe. ka gamsu da yadda ka ga matakan tsaro sosai kuwa matakan tsaro suna aikin su sosai da sosai kuma muna fata Allah bin ka musu da Suna na Hajiya Sarayya Aminu wanda aka fi sani da sai mama ni board member ce ta Kano Pillars a insha Allah rabbi ai da abin da muke yi muna gaya Allah subhanahu wataala ya ba mu sa'a akan kowace jam'iyya in Allah ya na zo mobilization ne na matan mu na arewa domin gwamna na na Kano zababben gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Kadimul Islam shine ya bani umarni akan cewa in zo ka'in da na'in in zauna da al'ummarmu na arewa waɗanda suke mazauna na Ocean State domin kishin wannan jam'iyya yau kwana na goma sha biyar a wannan gari kuma in Allah ya yadda kamar yadda ka gani cewar Kadimul Islam mutum ne mai kishin arewa ba za mu ji kunya ba a wannan zaben. Mutanen da ke zo domin ki jawo su su yi zaɓe sun karɓa wannan kira naku? Kwarai kuwa, ai kamar yadda kake gani ga mata nan suna ta cincirindo. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Oshogbo a jihar Osun, Najeriya. A gaida Hassan, kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a mu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Maryam da ci gaban labaran duniya. An rantsar da Prime Minister Sri Lanka Ranil Wickremesinghe a matsayin makaddashin shugaban kasa a yau Juma'a. Shugaban Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ya yi murabas ne bayan da ya tafi singapore daga maldives inda ya fara sauka bayan da ya guje wa zanga-zangar nuna bacin rai da mummunan kuma bayan tattalin arziki ya haddasa wanda mutane ke dora laifin akan gwamnatinsa a yau juma'a ne kakakin majalisa ya karbi takardar murabus din rajafaska a hukumace a inda muke yanzu za mu ɗauki mataki na gaba mu na shugaban ƙasa bisa kundin tsarin mulki a cewar kakakin majalisar mahinda yafa abiwadaina jakadan sri lanka a singapore ne ya aika wa kakakin majalisar sakon murabus ɗin. kimanin yara miliyan 25 a fadin duniya ba su samu yin rigakafin cututtuka da ake yi musu ba kamar diphtheria wato cutar da ke kama makogwaro da shafar numfashi galibi saboda annobar covid-19 ta shafi ayyukan kiwon lafiya na yau da kullum ko kuma ta haifar da rashin fahimta game da rigakafi a cewar majalisar ɗinkin duniya a wani sabon rahoto da aka fidda yau juma'a hukumar lafiya ta duniya da asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef sun ce alkalamansu sun nuna cewa a shekarar da ta gabata yara miliyan 25 ba su yi allurar rigakafin diphtheria ba da tetanus wato cuta mai sanya sarkewar muƙamuƙi da kuma tarin yara mai zafi wata alama da ke nuna ana samun raguwa a yin rigakafin yara wanda aka fara gani a shekarar 2019 catherine russell babbar daraktar hukumar unicef ta ce muna ganin raguwar rigakafin yara mafi girma cikin shekaru da yawa ta ƙara da cewa za a ga sakamakon hakan ta rayukan da aka rasa yayin da aka samu raguwa a yawan rigakafin da ake ba yara a kowane yanki na duniya bayanai sun nuna galibin yaran da basu samu yin rigakafin ba suna kasashe masu tasowa ciki har da habasha india indonesia nigeria da philippines A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan najeriya koko jamhuriyar nijar muka nufa inda aka kama wasu masu safarar mugan kwayoyi saba'in da biyar ciki har da mata shida dauke da nau'ukan mugan kwayoyin hamid mahmud gare ka Fataucin miyagun kwayoyi ya zama kalubale a jihar Agadez da ke arewacin Nijar inda jihar ta zama ta hayyara ta shige da ficen haramtattun kwayoyi lamarin da ya sa jami'an tsaron suka tashi haikan wajen yaƙi da masu fataucin miyagun kwayoyi inda jami'an tsaron suka kama mutane saba'in da biyar su har da mata shidda da aka kama dumu-dumu cikin wannan badakalar ala'akilu shugaban hukumar da ke yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi a Agades. A jimillince dai ita kwaya wiwi wadda ake cema cannabis a turance mun kama kamar kimanin kilo 27.129 shi wannan kwaya shi wanda ake ce ma exol mun samu kwaya 2,249 shi diazepam mun samu 1,494 tramadol mun samu 367 mun kama kaman adadin mutum 75 eh, eh, galibi waɗanda shekarunsu suke tsakanin shekara 18 zuwa shekara 39 an samu mata kaman guda shida da aka kama. Ƙungiyoyin farar fulla nuna takaicinsu suka yi ganin yadda kusan kowane lokaci an ke ci gaba da kama mutanen da ke safarar miyagun ƙwayoyin. Lawala Udu ɗan ƙungiyar farar fulla a Gadas da ana yin shi a boye yanzu ya zama to kiri ne ma kowa ya sa kuɗi a ran kowa ya sa yana so ya kuɗi cikin gaugawa kuma babu hanyar take bada kuɗi yanzu kama wani ne a fatautin miyagun kwayoyi a gaskiya abu mu yana ba tsoro ya kamata kowa kama ya zama to kullum ana yaki bisa kan miyagun kwayoyi kuma kama musu matakin jami'an tsaron ya samu karbuwa wajen hukumomi da ma sauran al'umma inda gwamnan jihar Agadez magajiman Mandada ya jinjina tare da yin kira ga al'umma su bayar da goyon baya ga jami'an domin ganin baya wannan matsalar ina so ya kasance kasance al'umma a gadas dukkan matsaloli da za mu fuskanta zama tsintsiya madarmin mu daya don mu fuskanci duka irin matsalar da za ta bayyana don jin daɗin rayuwar al'ummar jiha a gadas mu yi maganin matsaloli wanda al'umma take fuskanta na yau da kullum hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar To a gaida Hamid daga Nijar kuma bari mu kada Ghana inda matsalar tattalin arziki ke ci gaba da haddasa tsadar kaya ga wakilin muryar amurka hamza adams wanda ya fara da jin ta bakin masu saye da sayarwa Suna na Hajiya Mansura. Ina sai da dabino, ina sai da karamfari, kimba, yan miya. Duka karamfari last na naje na doki eh, kwataku 26 million. Shekaran jiya na na canjen doki 46 million. Sai sai yanzu haka ya damu auna shi nawa damu sai da konko. Yasa ni gaskiya abin na duniyan da kan shi ma na bani tsoro. Suna na Kabiru Adam. Ni kuma ina dinki ne aikin design nake furnace Gaskiya masalan da muka shiga wannan lokacin ya yi kamari kwarai. Saboda zarrukan mu komi an kara aiki ko ka karbi baka samun komai a ciki. Garin ya yi karfi gaskiya gaskiya matukan karfi shi yasa gaskiya roƙon da muke yi gwamnati ya duba ya yi wani abu kan haka Babban kasuwan Kumasi a kasar Ghana kenan inda masu hada-hadar kasuwanci suke ci gaba da kokawa bisa matsalan tsadar rayuwa a kasar. Hukumar kula da kididdiga a kasar Ghana ta NSS a takaice ta sanar da samun hauhawan farashin kayayyaki a watan Yunin bana wanda ya kai kashi 29.8 cikin ɗari sakamakon tashin farashin kuɗin motar haya da ayyukan gidaje da kuɗin ruwa da ma makamashin iskar gas da dai sauransu. Wannan sabon adadi ya zarta wanda aka gani a watan Mayu ɗin bana wanda ya kai kashi 27 Akwai da shida bisa ɗari. To dai a karon farko tun shekarar dubu biyu da hauhawun farashin kayayyaki ya kai kashe ashirin da tara sai kuma bana watan Yuni da aka samu fiye da hakan. Masana tattalin arziki a nan ƙasar Ghana na danganta hauhawun farashin kayayyaki da tsadar rayuwa bisa tashin kuɗin motar haya. Abu Na'im Afandi masanin tattalin arziki ne a ƙasar. Yanda al'amura inflation da ke tafiya nan yana da bacin rai sosai because uh, that is the rate at which kaya cikin kasuwa ko abubuwa tafiya yake tafiya cikin kasar Ghana. Ka duba kudin lori yadda ke kawo abinci kudin lorin ya hau bisa. So a that rate nan da yake hau nan they have to work on that figure. So shi ya bare kayan abinci ke hauran cikin kasuwa haka. Sai dai kuwa a nasa jawabi mataimakin shugaban kasan Ghana Dr. Mahmud bomiya ya bayyana cewa gwamnati na ɗaukan matakan da suka dace domin ganin an shawo kan wannan matsalan amma a wannan karo Ghana za ta samar da kamfanonin cikin gida ne domin tabbatar da dogaro da kai. We are building and we have to build an industrial economy. burin da gwamnatin jam'iyyar npp ke kokarin cimma shine kaucewa dukufa akan kasashen ketare domin neman tallafi wato ghana beyond aid amma kuwa baya bayan nan kasar ta tuntubi asusun ba da lamunin kasa da kasa ta imf biyu bayan yakin ukraine da rasha da cutar covid-19 ya ba da gudunmuwa gurin tabarbarewar tattalin arzikin kasar hamza adam muryar amurka kuma si ghana To a gaida Hamza, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. ‘Yan majalisar dokokin Amurka da ke bincike kan harin da aka kai kan ginin majalisar a ranar 6 ga watan Janairu a bara sun sake wani zaman sauraron bahasi a ranar talata da ta gabata. Za ku ji cikakken abin da ya faru sannan hukumomi a Amurka sun yi kira ga jama'a da si hatara yayin da aka samu ɓullar wasu nau'ukan cutar covid-19 da suke da saurin yaduwa yau batutuwan da zamu mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalu To da farko wani saƙon twitter da tsohon shugaban amurka donald trump ya wallafa a shafinsa na daga cikin abubuwan da 'yan majalisar dokokin amurka suka ce ya taka rawa wajen ingiza magoya bayansa wajen kai hari kan ginin majalisar dokokin kasar yayin da suke ci gaba da sauraron bahasi kan musabbabin wannan al'amari jamie raskin dan majalisar wakilai ne a bangaren 'yan jam'iyyar democrat a majalisar that responded immediately to President Trump's call ya ce kungiyar nan ta proud boys da oath keepers su ne kungiyoyin da suka yi sauri suka amsa kiran da shugaba trump ya yi a sakon nasa na twitter wannan kungiya ta proud boys ita ce take ɗabbaka batutuwan da suka shafi ta da hankali da neman ganin an fifita farar fata yayin da oath keepers suke yada karerai tare da zama tamkar karnukan farautar donald trump and sought act as a private force for Donald Trump. A wannan zama na bakwai na sauraron bahasi, 'yan majalisar sun duba yadda trump ya rika yada karerai cewa an tafka magudi a zaben ikirarin da ake zargin ya ingiza magoya bayansa wajen yankurin da suka yi na ganin an hana ruwa gudu a wajen tabbatar wa da biden nasarar da ya samu benny thompson dan majalisar wakilai ne na bangaren 'yan democrat donald trump ya ce donald trump ne ya kira wannan gungun mutane zuwa birnin washington dc ya kuma ingiza su suka kai hari akan tsarin mu. Shi dai Trump da mafi aksarin 'yan jam'iyyarsa da ke majalisar dokokin ƙasar sun sha sukar wannan bincike da ake gudanarwa inda suke inkarin cewa babu adalci a cikinsa. Liz Cheney 'yan majalisar wakilai ce a bangaren 'yan Republican. The strategy is to blame people his advisors called, quote, the crazies ta ce dabarar da ake so a yi ita ce a yi amfani da abin da masu bashi shawara suka faɗa kan abubuwa marasa kan gado da suke zargin donald trump ya yi wannan ai rashin hankali ne shugaba trump mutum ne mai shekaru saba'in da shida ba yaro ne karami ba kamar kowane ɗan ƙasar nan mutum ne da ya san cewa duk abin da ya yi kansa zai koma masu ba trump shawara da dama sun faɗa wa kwamitin binciken cewa sun ba shi shawara cewa ya yi haƙuri ya faɗi zaɓe amma duk da haka ya matsawa ma'aikatar shari'ar ƙasar da ta karɓe na'urorin zaɓen pat chiplon lauya ne kuma tsohon ma'aikaci a fadar ta white house ya ce zai yi bambara kwai a ga gwamnatin tarayya tana karɓe na'urorin zaɓe wannan bai kamaci ƙasar nan ba ba haka muke abubuwan mu a amurka ba babu wata doka da ta bada hurumin ai haka To bayan da ya faɗi zaɓe ne da ya Trump ya hurewa magoya bayan sa a kan su je su kalubalanci yadda aka ya kuri'ar tabbatarwa da Biden nasarar da ya samu wato a ranar shida ga watan Janairu. Kwamitin binciken na Majalisar Dokokin Ƙasar ya bayyana abin da ya yi amanna cewa abin da tsohon shugaban ya yi shi ya yi sanadin mutuwar Ashley Babbitt ɗaya daga cikin magoya bayansa da wani jami'in tsaron ginin majalisar ya harbe. A halin da ake ciki tsohon mai baiwa Trump shawara Steve Bannon ya ce yanzu a shirye yake ya bayyana a gaban kwamitin don ba da bahasi a mako mai zuwa ake sa ran kwamitin binciken zai bi daki-daki irin rawar da trump ya taka a harin na ranar shida ga watan janairun bara to wannan kenan idan kuma muka koma kan batun annobar covid-19 gwamnatin amurka na kira ga al'ummar kasar da ta ƙara yin hattara wajen ɗaukan matakan kariya inda hukumomi suka nanata mahimmancin yin allurar rigakafin cutar da kuma sanya takunkumin rufe fuska a wuraren da ke rufe wannan gargaɗi da hukumomin ƙasar ta amurka suka yi na zuwa ne yayin da aka samu ɓullar wasu sabbin nau'ukan cutar da aka gano suna saurin yaɗuwa a faɗin ƙasar ana kiran waɗannan sabbin nau'ukan cutar ta covid-19 ba4 da kuma ba5 waɗanda tushensu daga nau'in omicron suka samu asali Ashish Jha jami'i ne a fadar White House da ke shugabantar kwamitin yaƙi da cutar ta COVID-19. If you have not gotten shot in the year 2022, if you have Yace idan mutum bai karbi allurar rigakafin ba a wannan shekara ta 2022, dan Allah ya maza je karba. A kowane mataki kake na karbar allurar ka, ka je maza ka karba a yanzu. If not gotten a vaccine shot go get one now. kwararren likitan amurka a fannin yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa dr anthony fauci ya ce duk da cewa waɗannan sabbin nau'ukan cutar abin damuwa ne za a iya kassara tasirinsu ta hanyar yin allurar rigakafi da sanya takunkumi a duk faɗin ƙasar jama'a da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai wani makon idan allah ya kai mu. yanzu kan a madadin catherine gibson da ta hada asalin rahotonmu na farko sai julie latest gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa a hutun karshen mako lafiya to a gaishe ka yanzu bari a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana. Sakonmu na farko ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe. Ya ce rufe asibitoci sama da saba'in a jihar Katsina saboda matsalar tsaro. A gaskiya hakan abin tsoro ne da fargaba matuka domin mata masu juna biyu da yara ƙanana rayuwarsu na cikin haɗari. Daga ƙarshe ya kamata gwamnatin jihar Katsina ta duba wannan lamari da idan basira. sai saƙon haɗin gwiwa daga kinunu sani yunusari da bukar kacalla yunusari da idris m ahmad yunusari daga jihar yobe suka ce muna kira ga gwamnan jihar yobe da ya taimaka ya gyara mana babbar hanyar mu wadda ta tashi daga garin yunusari har izuwa garin yusufari domin wannan hanya ta lalace sosai matafiya suna matuƙar shan wahala saboda yawan haɗura da ake yi akan hanyar don haka muna kira ga mai girma gwamna da ya taimaka ya gyara mana wannan hanya. Sakon Lami da hadiba matan Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri a jihar Niger suka ce muna kira ga gwamnatin Najeriya da kungiyoyin taimakon al'umma da su taimakawa dubin dubata 'yan gudun hijira a duk inda su suke musamman ma mata da ƙananan yara. Sakon Arabiyu Muhammad Gidan Madi da Sha'aibu Gidan Madi daga jihar Sokoto a Najeriya suka ce hakika sake haɗa kai domin ci gaba da yaƙi da ta'addanci da ƙungiyar G5 sahel ta yi tabbas hakan ya yi daidai kuma mun yi farin ciki kwarai da gaske fatan mu dai shine allah ya haɗa kan wannan kungiya wajen samar da tsaro a nahiyar mu da ke fama da rashin tsaro allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasashen mu amin Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Alhaji Umar Forever da Adam E. Adam Gashuwa suka ce tabbas al'ummar Najeriya muna maraba da ƙaddamar da sabuwar manhajar da za ta ba 'yan ƙasa damar tona asirin masu cin hanci da rashawa da gwamnatin Najeriya ta yi masu gudu su gudu. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonnin. gaishe ki kafin mu karkare ga Maryam ta sake dawowa da bitar labarai. A yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban Falasdinawa Muhammad Abbas a yamma da kogin Jordan da aka mamaye. don yin tattaunawar da ake sa ran za ta mai da hankali a kan matakan haɓaka tattalin arziki ciki har da babban tallafin kuɗi don asibitoci a gabashin birnin Kudus. Biden ya sanar da bada tallafin dala miliyan 100 ga cibiyoyin lafiya a yankin a zaman wani bangare na alkawarin tallafi na fiye da shekara ɗaya da Amurka ta yi da nufin taimakawa cibiyoyin lafiyar Falasɗinu. Babban mai gabatar da kara a kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ICC Karim Khan ya ce gaskiyar ita ce yayin da muke magana yanzu yara mata maza matasa da tsofaffi na rayuwa cikin mummunan tashin hankali ya yi wannan jawabin ne a yayin buɗe wani taro a kan batun ukraine a birnin hague da aka yi a jiya alhamis wanda ƙasashe kusan arba'in suka halarta khan ya ce ana buƙatar babban tsari da ya kunshi komai don gurfanar da waɗanda suka aikata laifuffukan yaƙi a ukraine a gaban kuliya Ministocin kuɗi na ƙasashen yammacin duniya sun yi Allah wadai da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a taron G20 da aka yi a ƙasar Indonesia a yau Juma'a, inda suka zargi jami'an Rasha da hannu a cin zalin da aka aikata a lokacin yakin. An fara taron na kwanaki biyu a tsibirin Bali ne da batun harin da sojojin Rasha ke kaiwa a Ukraine. wanda ya shafi kasuwanni an kuma samu hauhawar farashin kayayyakin abinci gaba ɗaya kuma yakin ya haddasa mummunan tashin farashin sauran kayayyaki wannan na zuwa ne mako guda bayan da babban jami'in diflomasiyyar moscow ya fice daga wani taro da ministocin harkokin waje suka yi To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma kar a mance a kasance da mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da niger wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon dmt da Ghana. yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Station wacce ta hada shi da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa a huta lafiya. Wasu.